الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وآل بيته الطاهرين وبعد فإن مظاهر سب الصحابة بدأت في هذه البلاد تلوح في الأفق وأن ذلك نذير سر وبدأ بعض الغوغائيين يسبون الصحابة رضوان الله عليهم ويسيئون الأدب إليهم بأنواع من الإساءة سرا حينا وجهرا حينا آخر وهذه رواية وضلالة تودي بصاحبها إلى الوبار بل بلغ الإساءة ببعضهم بلغت الإساءة ببعضهم لأخلاقنا أن خرجت إطارات للدراجات النارية باسم يزيد ويعنون به يزيد بن معاوية وتباع هنا في كان وفي أسواقنا وهذه فاتحة سر نخشى أن نرى إطارات أخرى باسم أبي بكر أو عمر أو عائشة رضوان الله على الجميع نسأل الله العفو والعافية يا أيها المسلمين yana daga cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala fifita wanda ya so akan wanda ya so don haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zabi shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fifita shi ba wai akan annabawa da manzanni kadai ba akan dukkanin halittu akan mutane da aljanu akan mala'iku akan dukkanin halittu gaba daya annabi sallallahu alaihi wa sallam shine mafifici shine biyayye cikin halittun Allah doriya akan kasancewarsa cikamakin annabawa shugaban masu takawa shugaban masu kaɗai ta Allah jagoran masu yin jihadi don yaɗa kalmar Allah a bankasa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo shi don bayyana guraben shari'a da alamomin shari'a a daidai lokacin da manzanci ya yanke annabta ta ɗauke bayan shuɗewar annabi isa da waɗansu shekaru a daidai lokacin da al'adu suka gurɓace tauhidi aka garwaya shi da shirka ibadoji aka takuɗa su da al'adu halayya ta gurɓata ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saukar da mafificin littafi a kansa domin ya canci domin ya ceci bil adama daga cikin duhun jahilci da duhun shirka da duhu na bata da suka samu kansu a ciki da Allah ya turo shi sai ya zaba masa sahabbai gwaraza jarumai masu tafawa da tsoron Allah yasa su su zanto su ne waziransa mataimakansa suka yi imani da shi suka gaskata shi suka ƙarfafe shi suka taimake shi wajen iya da addinin Allah suka bi hasken da Allah ya saukar a kansa na ayoyin alkur'ani da irin abin da manzon Allah yake isar musu da shi na hadisai ingantattu ko shirka babu waɗannan su ne mafiya rabautar mutane bayan annabawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da farla wadda wani wanda zai zo bayansu ba zai kusance su ba ma ballantana a ce ya yi daidai da su su ne fita mutane bayan annabawa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dasa bishiyar imani a cikin zukatansu ya karfafe su da wani ruhi na musamman daga gare shi ya yadda da su ya ba da labarin sun yadda da shi ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar lalle waɗanda suka riga shiga addini waɗanda suke na farko cikin wannan addini daga cikin masu hijira da al-ansar mutanen Madina wallazina tabauhum bi ihsan da waɗanda suka bi su da kyautatawa radiyallahu anhum wa radu an ubangiji ta'ala ya yarda da su su ma sun yarda da shi ya yarda da imaninsu ya yarda da ayyukansu, ya yarda da ɗabi'unsu, ya yarda da halayensu, ya yarda da maganganu da ayyukansu, su kuma sun yarda da Allah a matsayinsa na rabbu a matsayinsa na ilahu sun yarda da shi a matsayinsa na kadaitaccen da baya da abokin tarayya cikin dukkan lamurransa subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum wa radu an wa adda jannatin tajri tahta al-anhar ubangiji ya yi musu tattalin aljanna wadda koramu ce gudana karkashin gine-ginanta za su rayu a cikinta har abada babu mutuwa sannan kuma babu tufa Allah ce zalikal fawzul azim wato wannan shine rabo wanda yake mai girma sannan ubangiji ya bada labari a wata ayar daban yace wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi dan yada kalmar Allah wato kaga muhajirun kenan wallazina awaw wa nasaru da waɗanda suka karɓi bakin bakuncin bakin da suka zo garin su suka tari annabi suka bashi masauki suka tari sahabban da suka yi hijira daga waɗansu garuruka suka karɓi bakuncin su awaw wa nasaru ire-iren waɗannan ula'ika humul mu'minuna haqqa lalle waɗannan su ne mummune na gaske wanda ko shakka babu cikin imaninsu lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da gafara suna da arziki mai girma a wajen ubangiji arziki mai girma tanadi da aka yi musu na gidan aljanna sannan ubangiji ta'ala ya faɗa a wata ayar daban laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba ubangiji yace Allah ya yarda da mummunai yayin da suka rinka suka rinka yin mubaya'a da kai a karkashin wata bishiya ubangiji ta'ala ya san abin da ke cikin zukatansu da haka sai ya saukar da nutsuwa a kansu sannan ya sa suka dace da fatahi buɗi wanda yake makusanci ya ba su ganima mai ɗumbin yawa wanda za su samu sannan ya alkawarta musu waɗansu ganimomin da za su samu a wani lokaci na gaba wannan aya da ayoyin da suka biyo bayanta suna ba da labarin sahabban da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama mubaya'a a shekarar da aka yi sulhul hudaybiya shekara ta shida a bayan hijira adadin su mutum dubu ɗaya da ɗari hudu gaba ɗaya ubangiji ta alati ya yadda da su kuma ya saukar da nutsuwa a cikin zukatansu sannan kuma ya san abin da zukatansu suka kunsa na imani wato shaida Allah ke bayarwa game da su cewa su ɗin masu imani ne imamul bukhari da Imamin muslim sun ruwaito hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mafifitan mutane waɗanda suka yi zamani da sannan waɗanda suke bi musu wato tabi'ai kenan sannan waɗanda suke bi musu wato tabi'u tabi'i ne kenan ashe mafifitan mutane gaba daya bayan annabawa su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. daga su sai tabi'ai daga su sai tabi'u tabi'ina da manzo Allah ya faɗi wannan sai ce sun mai jiwa a kawamun sannan bayan shuɗewar waɗancan karni guda uku mafiya kima mafiya daraja da falala bayan sun riga sun shuɗe ya jiwa a kawamun waɗansu mutane za su biyo baya a tarihi na kusa ko na nesa tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu ɗaya daga cikin su shaidarsa na riga rantsuwarsa wa yaminuhu shahadatuhu wani lokacin rantsuwarsa ta riga shaidarsa abin nufi zai zo ya bada shaida ko da ba a nemi bayar da shaida ba ko da bai sani ba ko da bai ji ba bai gani ba ya bada shaida wani lokacin ya rantse wani lokacin rantsuwar kafin shaidar wani lokacin shaidar kafin rantsuwar saboda azarbabi na ƙoƙarin sai ya yi shaidar zur sai ya ce na gani alhalin bai gani ba sai ya ce na sani alhalin bai sani ba za a yi irin waɗannan mutanen a ƙarshen zamani bayan shuɗewar waɗancan karni guda uku mafiya daraja mafiya falala shir da karnin sahabbai da karnin tabi'ai da karnin tabi'u tabi'in ya uwa musulmi waɗannan nasoshi da na karanta mara aya ko hadisi daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantattu suna nuna falalar sahabbai da girman matsayinsu amma hakan baya nuna cewa su sahabbai ma'asumai ne hakan baya nuna cewa ba su da kuskure hakan baya nuna cewa ba su da laifi domin kafin komai su bil adama ne dukkan dan adam akwai janibi na kasantuwarsa dan adam tattare da shi zai iya mantuwa zai iya kuskure zai iya jahilta wani abu zai iya yin abu yayi da na sani zai iya yin abu da ganganci sahabbai ba su fita ba daga cikin wannan da'ira ta bil adama akwai dangin sha'awa da ubangiji ta'ala ya kimsa a jikinsu makamanciyar ta jikinmu sha'awar dukiya sha'awar kuɗi sha'awar mace sha'awar dukkan wani abin da ubangiji ta'ala ya kaddara wa dan adam yayi sha'awarsa bisa da ka'idar zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa والبنين والقناطير wal من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث da mace da 'ya'ya da dukiya da kuɗi da dabbobi da kaddara da kayan gona yadda sahabbai suke son wannan muna so yadda muke son wannan su ma suna so ba su fita ba daga da'ira ta bil adama kasancewar su mafi mafiya daraja baya nuna ba sa laifi sai dai kawai abin lura kada wani ya yi amfani da kuskuren ɗaya daga cikin su laifin ɗaya daga cikin su wajen zagin su wajen la'anta su wajen cin mutuncin su domin haka din alama ce ta halaka alama ce ta taɓewa alama ce ta cewa harkar imani ta taɓarɓare a cikin zuciyar bawa ubangiji ta ala ya tsare mu masu kuskuren cikin sahabbai kashi kashi ne daga cikinsu akwai wanda sun yi kuskure an riga an yi musu haddi na kuskuren da suka yi kamar ma'is da ya zina aka jefe shi kamar zamidiyya da ta yi zina aka jefe ta har ta mutu to dukkan mutumin da ya yi kuskure a lokacin sahabbai ko a yanzu sai aka tsayar da shi aka yi masa haddi wannan haddin ya kankare masa zunubinsa da nassin hadisi cikin bukari daga ubada ibn sabit a ce dukkan mutumin da ya laifi sai aka yi masa haddi to kuskure ne wani ya zo ya aibata shi da wannan laifin domin tsayar da haddi a kansa na nuna an kankare masa zunubin yanzu babu shi kashi na biyu daga cikinsu waɗanda sun yi kuskure amma a bangare daya suna da rinjayen aikin alkhairi ta yadda idan ka ɗauki wannan kuskuren nasu kamar ƙwayar ruwa ɗaya ce a cikin bokiti ƙwayar ruwa ɗaya tana jisa a cikin bokiti na tsarkakakken ruwa wanda babu yadda za a yi wannan ƙwayar ruwa ta gurɓata ruwan ko ta yi tasiri wajen canza launinsa ko ɗanɗanansa ko shaƙensa ballantana a cikin ruwan ya fita daga hukuncin ruwa da ake iya tsarki da shi to kaga dukkan mutumin da ke da rinjayen alkhairi sai yayi laifi daya ba za a zage shi ba saboda wannan laifin saboda rinjayen alkhairin sa zai yi dele shi a gaban Allah bisa ga ka'idar da Allah ya shimfiɗa a cikin suratu hud yace innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra lil zakirin taran ayyukan kirki suna kakkabe munanan ayyukan da mutum yayi marasa rinjaye ma'ana ayyukan kirki masu ɗumbin yawa suna cin karfin ƙananan ayyuka na barna da mutum ya yi ko na zunubi ta yadda ba za a kama shi da wannan ƙananan ayyukan na barna ba a ranar tashin kiyama wani kasan daga cikinsu irin waɗanda sun yi laifi ɗin ba a yi musu haddi ba to amma kuma ubangiji ta'ala ya yi musu gafara ya karɓi tubansu hasali ma ya ce da annabi roƙa musu gafara ya ce da annabi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal ka sani cewa ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah ka roki gafaran zunubanka ka roƙa wa mummunai maza da matan gafara kalmar mummunai a lokacin da wannan aya ta sauka ta cikin suratu Muhammad ba ta gaskatuwa akan kowa sai akan sahabban annabi mazan su da matan su dan a lokacin babu ni babu kai babu tabi'ai babu tabi'ut tabi'ina babu tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ina babu kowa sai su kadai sahabbai a sai kalmar imani anan a kansu take da aka ce annabi ya roƙa wa mu ne gafara da su ake kafin kai ka shiga kafin ni in shiga kafin wani wanda zai zo bayan su a tarihi ya shiga ka ko san annabi ya roƙa musu gafara tunda ko annabi ya roƙa musu ko shakka babu ubangiji subhanahu wataala ya karba da haka Allah ce laqad taballahu ala nabi والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم حقيقة الله يكرب توبا النبي حقيقة الله يكرب توبا المهاجرين ما في هجرة حقيقة الله يكرب توبا الأنصار متى متانا مدينة waɗanda suka wa annabi biyayya fi sa'atil usra a lokaci na tsanani shine lokacin yakin tabuka min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum bayan saura kiris zukatan wanda tashi daga cikin su su karkata su bar tafarkin Allah amma sai Allah ya tsayar da su akan gwadaban shari'a totar suka wa annabi sallallahu alaihi wa sallam biyayya ثم تاب عليهم الله تاكي كربن توبان سو انه بهم رؤوف رحيم lalle Allah mai gafara da jin kai ne tattare da su malamai suka ce ubangiji ya ba da labarin tuba kafin ya bayanin laifin dan a nutsar da su cewa laifin ku kamar babu ne tun da an karbi tuban ku sai ce laqad taballahu ala nabi sai aka fara ba da labarin karɓar tuban ala nabi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'atil usra anan ne za a ambaci laifin min ba'di ma kada yazigu kulubu fariƙin minhu sai aka sake rufewa da karban tuba thumma taba alaikum sai aka kawo jumla ta aliliya innahu bihim raufur rahim wa ala salatatu alladhina kullifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa tawwabur rahim da haka anan gurin wato tuba sannan laifi sannan tuba wato mutum ne laifi a madadin a fara zargin sa cewa kai laifi sai aka ce an yafe maka sannan kuma sai aka ambaci laifin sai kuma aka ce kuma an sake yafe maka wato kenan wannan na nuna falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ubangiji ta'ala ya karbi tubansu ya gafarta musu dangane da abin da suka yi dan haka ya yan uwa a jumlace a takaice sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam na farko dai sune waziransa idan an ce wazirai mataimakanta wajen isar da da'awa gabas da yamma da kudin arewacin duniya su suka je suka isar da da'awa a wuraren da shi bai je ba ya tura Abu Musa al'ashari zuwa ga kasar Yaman kamar yadda ya tura Mu'adh bin Jabal zuwa ga kasar Yaman kamar yadda ya tura sahabbai daban-daban zuwa waɗansu wurare daban-daban abu na biyu su suke tare da annabi a halin zaman gida da kuma halin tafiya bai taɓa yin tafiya shi kaɗai ba bayan kasancewarsa manzo fa sai sai da wani daga cikin sahabbansa da haka abu na uku kuma su ne tsirkansa a gidajen su yayo aure su ma kuma suka auri ƴaƴansa sai Usman ya auri ƴaƴa biyu cikin matan annabi cikin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri daya ta mutu aka sake bashi daya da tara su annabi ce inda da ta uku ma da mun baka ga Ali bin Abi Talib wanda shi ya auri Fatima kaga annabi ya aurar musu su kuma sun aura a gidansa ya auri 'ya'yansu kenan sannan abu na hudu su sahabban annabi su ne sojojinsa a fagen yaƙi a yaƙin badar da aka yi wato mutum ɗari uku da wani abu sannan a yaƙin uhud da aka yi wato ainihin adadin mutane masu yawa da kuma yaƙin da aka yi na gazatul azab shi ma adadin mutane masu yawa da sauran yaƙoƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je duk fa sahabbai ne suka je ba wani bane ya je sai su sannan abu na biyar su ne marubuta wahayi aya ba za ta sauka a kansa ba face sai sun rubuce ta a cikin fatu a cikin fale-fale na dutse kamar irin dutsen nuka da dukkan wurin rubutu da abin da ake yin rubutu da shi a wancan lokaci sannan kuma abu na shida su ne dai masu bayar da karo-karo na dukiyarsu wajen yada addinin musulunci wajen da'awa wajen jihadi don yada kalmar Allah a bankasa sannan abu na bakwai su ne jakadunsa su ne ambasadojinsa zuwa ga sarakuna da ya tura a shekarar da annabi ya rubuta takardu zuwa ga mashahuran sarakunan zamaninsa sarkin rom da sarkin habasha da sarkin misra da sauran sarakuna sahabbai kunsa aka tura don kai wannan wasiku sannan kuma aka rinka tura waɗansu su zuwa ga waɗansu shugabanni na larabawa A ashe su ne ambassadors din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin annabta sannan abu na takwas su ne yan gadi wanda suke tsare iyakar kasa dan akar a kawo wa kasa farmaki masu jiran ko ta kwana waɗanda suke zaune suna jira a ce musu hayya ilal jihad sannan kuma abu na tara sahabban annabi su ne hafizai mahaddata alqur'ani mahaddata hadisai mahaddata ilimi waɗanda zukatansu suka zanto taska da suka haddace abin da yau muke cin moriyarsa kuma al'umma za ta ci gaba da cin moriyarsa ila an yarisallahu al-arda wa man alaiha sannan kuma abu na goma su ne 'yan kasuwa zaratan 'yan kasuwa su ne manoma waɗanda suka tabbatarwa da ƙasar makamashin tattalin arzikin ƙasa ya kasance madina tana da istiqlaliyya min haisul iktisad wato cin gashin kai ta fuskar tattalin arzikin ƙasa da su karɓi bashi ba a wajen daular farisawa ko wajen daular rumawa irin yau da muke karɓan bashi a amerika ko a sauran waɗansu manyan ƙasashe na duniya da suka fi mu tattalin arziki madina ta samu tsayewa da gindin ta fuskar tattalin arzikin kasa saboda tana da manoma saboda tana da yan kasuwa saboda tana da matasa saboda tana da zarata tana da marina tana da masu saka duk dai ba kowa bane ba su ne waɗannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sannan abu na sha daya su ne fa waɗanda cikin dare suke raya dare da kiyamul layli kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari yastaghfirun su ne wanda da rana suke yin azumi sannan abu na sha biyu su ne fa halifofin annabi da suka gaji mulki bayansa suka yada da'awa suka bude farisa suka bude rum suka bude sham suka bude afirka suka shigo misra suka shiga yaman suka yada addinin musulunci kowane sako da kowane dungu na duniya suka yada koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda waɗannan taron al'amurra nasu masu ɗumbin yawa da ni kidaya muku da ma'adan su wanda ban kidaya ba Abdullahi dan Mas'ud ke cewa man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin ku duk wanda zai koyi to ya kwaikwayi sahabban annabi haka Abdullahi dan Mas'ud yake fadawa almajiran su cikin tabi'ai man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai koyi cikin ku to yayi koyi da su wajen himmar su da kwazan su da jajircewar su da tsayuwarsu akan gaskiya fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban sun fi kowa cikin al'umman nan wajen tsarkin zuciya wa a'amaqaha ilman sun fi kowa cikin al'umman nan wajen zuzzurfan ilimi wa kallaha takallufan sun fi kowa karancin kakale ko kago abin da babu shi a sa cikin addini wa aqwamaha hadiyan sun fi kowa tsayuwa akan tabarkin da ake kira as-siratal mustaqim a inda annabi ya dakatar da su basu za ku da ba basu matsa ba wa ahsanaha halan sun fi kowa kyakkyawan hali da ɗabi'u na gari qauman ikhtarahum Allah ta'ala li suhbati nabiyhi mutane ne da Allah ya zaɓo su dan su yi abokantaka da annabinsa su rayu da shi a zamani guda fa lahum fadlahum ya kamata ku san falalarsu wa tabi'uhum fi atharihim ya kamata ku bi su a cikin sawayensu irin aikin da suka yi irin imaninsu irin ɗabi'unsu fa innahum kanu ala alhadi almustaqim ko shakka babu sun kasance akan shari'a mai kakka wannan asar na Abdullahi dan Mas'ud ibn Abdul Barr da ya ruwaito shi a cikin littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli ya uwa duk da wannan matsayin na sahabbai da falalarsu da darajarsu a yau abin bakin ciki abin takaici abin wayo Allah Kano ta zama dandali ko in ce waɗansu sasanni na Kano sun zama dandali da cin mutuncin sahabbai da zagin su da yi musu kage da yi musu karerai da munana musu wani lokacin a ɓoye wani lokacin a bayyane wanda wannan bata ce wannan halaka ce abin da ke kai wala abin da ke kai dan adam cikin ramin wuta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da cewa inda wani mutum wanda ba sahabi ba zai mallaki dukiya ta zinari da ta kai girman dutsen uhudu ta girman dutsen uhudu ya kai ka sanya dutsen dala da goron dutse so hamsin kafin su yi uhudu ya ce inda wani mutum wanda ba sahabi ba zai mallaki dukiyar zinari da ta kai girman dutsen uhud gaba daya ya ciyar da ita sarka fi sabilillahi ladan da za a bashi bai kai mu nabi ɗaya ba ko rabin mu nabi ɗaya da sahabban manzon Allah ya bayar haka manzan Allah ya rantsuwa kafin ya faɗa Abdullahi dan Umar ke cewa kasance wasu sahabbai zaɓi ne daga Allah domin sa'a ɗaya da za su yi tare da manzon Allah suna masu imani da shi ta fi duniya da abin da ke cikin tafarala mutanen da suke wannan matsayin yau ya zanto ana zagin su a nan karanci ana zagin su a bayan masallacin isa karabiu ana zagin su a rijiyar lemo ana zagin su a dambulo ana zagin su a gidan kadiriya ana zagin su a wadansu wurare ana cin mutuncin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin take ci wannan kadai ya isa jawo musiba shiga haƙƙin bayin Allah in sahabbai sun yi lafiya wa suka yi wa mu ko ubangiji da Allah ubangiji suka yi wa ya ba da labari ya ce ya yafe yan shi'a sun ce ba mu yadda ba a yafe ba in sahabbai sun yi laifi wanda suka yi wa laifin sun yi zamani na tare da shi ba kai ba da ka zo bayan su menene na zagin ka cikin abin da ba kai aka sakawa ba ba kai aka zubarwa ba ina arnan da suka yi maka laifi a kasar ka suka kashe yan uwanka a zango katar, suka kashe yan uwanka a tafa a balewa a kashe yan uwanka a samu naka a kashe yan uwanka a numan, noman a kashe yan uwanka suke kashewa a tsakanin lagos da ibadan suke cin mutunci suke cin zarafi suna nan da rai in kai jarumi ne bayyana garin sassa balatar amma suka zo mutanen da sun shuɗe duniya sun bar duniya da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu ka rinka kama sunan su kana dagin su wai cin mutuncin ya kai a yanzu taya aka yi ta mashin aka sa mata sunan yazidu don a ji daɗin zagin yazidu da cin mutuncin mahaifinsa shine muawiya ibn abi sufyan to idan muka kyale wannan sharri ya ci gaba da faruwa muna jin tsoron wata rana a yau tayar matin a sa mata sunan abubakar ko umar ko sunan usmanu ko sunan nana aisha ko sunan nana hafsa da haka anan diloli da suke sayar da sala taya ya kamata su lura da wannan duk wanda ya taimaka wajen yaɗa irin waɗannan tayoyi fa billahi zina da zunubi dan yayi ta'awuni alal ismi wal udwan akan saban Allah da kuma ta'addanci tayar mashin kuma wai ita ce taya mafi kwari idan ka tambayi yan ataba wata taya ce mafi kwari sai a ce maka wato ta yazidu wato wanda kamfanoni ne na aiki suka kawo ta suka shigo da ita don cin mutuncin magabatan wannan al'umma sawa'un cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina cikin mutanen da ba sa kan tafarki irin nasu da haka ya uwa ya kamata ya hattara ya kamata ya hattara ya kamata mu shiga taitayin mu ya kamata mu gane cewa duk al'ummar da ba ta da jiya da shekaran jiya ba yadda za a yi ta gina gobe da jibi jiyan mu da shekaran jiyan mu annabi da sahabbansa daga lokacin da muka rushe sahabbai to kuma mun rushe annabin ba daya dan babu yanda za a kace annabi shi mutumin kirki ne amma sahabbansa duk mutanen banza ne ai idan wani zo ce babanka mutumin kirki ne sai dai abokanansa duk yan iska ne sai mashaya sai yan luwadi sai mazinata na tabbatar duk wanda ya faɗa maka wannan to ba a taɓa samu a tarihi wanda ya zagi mahaifin bai rasa to haka a suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsire tarihi kadai suka zagi matansa suka zagi wato ainihin sahabbansa wato so suke su ci mutuncin annabi amma sai ba su samu dama ba sai suka zage shi a fakaice suka masa habaici domin duk wanda yace matar ka irban za ta mazuna ta ce ma'ana kai menene duk wanda yace abokin ka barawo ne to abokin barawo ai shi ma barawo ne abokin dan sade ai shi ma dan sade ne abokin dan luwadi shi ma dan luwadi ne dan me yasa yayi ikrarin sa akan abin da yake kai to shine abin da shi a suke cin mutuncin mutane a halin yanzu kuma sun haɗa kai da gidan kadiriya wai yanzu har makarantu suke bi na islamiyya islamiyya cewa yara su yi ilimi ba kar su damu da alkur'ani alkur'ani ba komai bane ba kar su damu da shi yanzu ya kai matsayin waɗansu wakilai daga cikin kadiriya suna yawo cikin gari suna faɗin wannan wannan wani irin tabewa ce wace irin hasara ce wani irin ci bayan kwakwalwa da irin wannan ma'ana ta sahabban za Allah su ne abin zagi su ne abin cikin to me ya rage maka cikin addini don ka zage sabon annabi gaba ɗaya ayoyin da na karanto wanda suke maganan falalansu sawa'un ayat da ke cikin suratu Ali Imran ko wanda suke cikin suratu Tauba ko wanda suke cikin wadansu surori daban-daban gaba ɗaya ba ayoyi na Alkur'ani gaba ɗayan su waɗanda suke magana sahabbai galibin su suna magana ne akan khabar khabar wanda yake la yadkhuluhu an-nask khabarun la yadkhuluhu an-nask ba ahkam bane ba hukunci na alwada ko wanka ko zakka ko idda ko wani abu hukunci shine yake karbar a ce an canza shi bisa ga ka'idar ma nan sas ayatin aw nusiha la tu khairin minha aw misliha amma labari ba a canza shi ba a yinda ko ba a shafi domin shafi labari kare ta kai Allah ya ba da labarin annabi Nuhu da sa ba inda za a wata rana zo ce kai ai wannan annabi Nuhu ba taɓa yin sa ba ko mutanen sa ba taɓa yin sa ba dan haka ya zama kare ta kai kenan Allah ba da labarin dawa da adawa ba bai da wata rana na bai ba Allah ba da labarin ya yi gafara ga sahabbai duk labari ya bayar ba da za wata wuta na ce ya fasa bai gafara ba duk wanda ya tuhunci Allah da wannan to ya tuhunci Allah da nakasu ubangiji kuma ta'ala kamilan ne min jami'il wujuh ya ubangiji ka tsare mana imanin ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ya ubangiji ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ya ubangiji ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ya ubangiji ka ɗaukaki addinin ka ka kare masu kare addinin ka ka ɗaukaki masu ɗaukaka addinin ka ya ubangiji ka kaskantar da dukkan wanda yake wani yunkuri na dabu da musulunci da gurɓata musulunci da lalata musulunci ya ubangiji mayar musu da bakar aniyar su akan su ya ubangiji ka fallasa su ya ubangiji ka karya su ya ubangiji ka tona musu asiri ya ubangiji ka hana su sakat wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatikum yarhamkumullah